studio Sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin a nan Yamai. Masu sauraro na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa hukumar ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa dangane da halin rayuwar al'ummomi a yankin tafkin Chadi. Jami'in ƙungiyar ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci ya gana da ɓangarorin siyasa na Nijar. A rahoton musamman za mu shi bayani dangane da ranar yaƙi da hamada ta duniya. A cikin daren Asabar zuwa wayewar Lahadi, wani ɗan sanda da ɗan bindiga ɗaya sun rasa rayukansu a wasu tawayen hare-hare da wasu mutane da ba a san ko su wani ne ba suka kai wato suka kai yan bindigar sun kai hare-haren ne a barikin yan sanda da na jandarma a tsakiyar gabacin burkina faso a cewar majiyoyin tsaro ana kyauta zaton cewa maharan wato su akalla goma sun zo ne daga wani daji ta bangaren tsakiyar gabas da kuma gabacin kasar in shi gwamnan jihar ta tsakiyar gabas wato ta kasar burkina faso kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa afp ya ruwaito ya kamata a samu yarda al'ummomi bayanin sakataren dindindim kenan na rundunar haɗin gwiwar ta sojojin wata ƙungiyar jason sahel a ranar juma'ar da ta gabata ɗan ƙasar nijar mamman sambo siddiku tare da jaddada cewa matakin soja ga yan kishin addinin yankin sahel ba zai isa ba idan ba za a samu wato idan ba a samar da yadda tsakanin sojoji da al'ummomi ba ba za a sami nasara ba ya kamata a nuna wato ya kamata a nuna wata fahimta in ji Siddiku a yayin da yake ziyara a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire sakataren ya ce akwai buƙatar horar da jami'an tsaro dangane da hakkin ɗan adam domin kaucewa wuce gona da iri. Hukumar ayyukan shinkai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta sha hankulan masu hannu da shuni dangane da halin rayuwa a yankin tafkin Chadi. Halin da ake dangantawa da rashin tsaro da kuma na buƙatar samar da kariya. Gungun Muhammad ne na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoto. Mai kula da tsarin kawo agaji ga Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke zamne a ƙasar Nijar, Madam Bintu Jibbo, a ranar takwas ga watan Juni a harabar Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewar tashin hankalin da ake fuskanta shimfiɗar kogin Chadi ya waje ba a sanya kulawa gare shi a sahun gaba domin lamarin Boko Haram ya haddasa halin kamuwa da matsaloli da suka kasance barazana ga al'ummomin yankin. A cewar wannan wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya idan ba a tana da komi ba akwai dubaban matasa da za su iya shiga rukunin Boko Haram akwai ma wasu makyaya da suka ƙetare wancan gebe domin tsirar da dabbobinsu lamarin da zai kasance hanyar samun kuɗi ga 'yan Boko Haram akan biyan harajin da za su baiwa wannan ƙungiyar. Fannin tsarin kai agaji matsalar rishin abinci ta ƙaru fiye da shekarar da ta shuɗe a faɗar Majalisar Ɗinkin Duniya kwatamcin mutum miliyan biyar ke cikin ƙaran ƙarancin samun abinci wanda ya yi kamari, inda mutum miliyan goma suke cikin wannan hali a ƙasashen Nijar, Najeriya, Chadi da Kamaru. Kimanin yara rabin miliyan ke fuskantar matsalar tamowa mai tsanani a cikin wannan yanki. A gaida gungun Muhammad Dantani, jami'in kungiyar OEF ta kasashe masu amfani da yaren Faransanci ya gana da bangarorin siyasa na Nijar a ranar Larabar da ta gabata. Makasudin ganawar shine ganin bangarorin sun zauna kan teburin shawara domin tattauna batun shirye-shiryen zabuka masu zuwa. Jami'in kula da harkokin zaɓe na jam'iyyar PNDS tarayya ya bayyana cewa bangaren masu rinjaye a shirye yake ya tattauna da wato kan kundin zaɓe da 'yan adawa wanda ba su amince da shi ba. Bubakar Sabo ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Makasudin wannan haɗuwar shine na ganawa da ɓangarori daban-daban na jam'iyyun siyasa ƙasar Nijar dangance da batun girgam ɗin zaɓe akan abin da ya ƙunsa wanda idan kuna tune OAF tare da abokanin hulɗata kamar NDI a yayin ƙarshen zaɓe na 2016 sun yi raskuna. Ni iya abin da na sani raskunan kungiyar OEF da NDI ne suka kai na yi wa kundin zaɓe gyaran fuska. Bayan haka ban san manufofin 'yan adawa ba. Ina tunanin idan kundin zaɓe ne ana iya tattaunawa a kansa tare da mutanen da suka bayyana. Ba mu da matsala dangance da haka. Wakilin ko kuma wakilan ƙungiyoyin farar hula masu yaƙi da dokar kasafin kuɗi ta 2018 sun yanke shawarar shirya jerin gwano da taron gangami a ranar Laraba mai zuwa a Yamai da kuma sauran jihohin ƙasa. Ɗaya daga cikin masu shirya zanga-zangar Mamman Kaka Tuda ya ce sun ɗauki wannan niyya ne a sakamakon zaman taron su da suka gudanar a jiya. taron namu na jiya abin da ya huto shine za mu sake daukan gwagwarmaya da muka saba yi tun zuwa yau abin da ya samu aka kama wawan tsakaninmu kenan ran lahadi 24 ga watan juan da muke ciki insha allahu eh, za mu yi jerin gwano kenan jerin gwanon nan daga nan wurin gamuwa shine plus tumo daga plus tumo in mun tashi za mu tai plus de la concertation mu yi ko da yake sauran birnuka kamar in ka dauka su agades su tilaberi su da magaram mu da yake muna nyamai kenan jama'a nyamai za mu ma magana kuma kuna tunan ran litinin 25 ga watan juin za a yi wata uku na mu da aka kama na horko kenan shi ma ranan nan za mu huto insha Allah za mu yi nuna bakin cikin mu Nan ba da jimawa ba za a magance matsalar ruwa a garin Tera da ke jihar Delivery yayin da ƙasar Nijar ta bawa wani kamfanin ƙasar Burkina Faso mai suna ASI nauyin gina wata sabuwar cibiyar ruwa wadda kamfanin san zai kula da ita. karfafa cibiyar ruwan da ke gote da ke kusan kogin Isa wato sana'a jaruwa zuwa tera zai ɗauki lokaci a cewar sumail ahmadu jingarai daraktan ma'aikatar albarkatun ruwa ta tera a hirar da bukari kanda za su ɗaukar ɗan zubin ruwa ne a nan madatsar ruwan tsakanin aunin metar cube dubu zuwa dubu da ɗari biyar kowace sahiya da za a aikatawa inda a ƙarshe za a samu aunin metar cube dubu na tsaftataccen ruwa wannan zubin ne kamfanin ruwa sen zai sarrafawa ta biyo foraji tara da za ta amfani da su. An ce matsalar karamcin ruwa a tera zai kare ba. kwata-kwata a'a amma zai kawo rangwame sosai ga matsalar daga inda aka girka tsarin to maganar raba ruwa shiya-shiya ta kare domin kowane shiya zai samu ruwan yadda ya kamata gwamnati ya kamata ya gina wani shato saboda dukkan garin tera ya samu ruwan sha fannin kulawa da ruwan sai kowa ya kawo nashi gudunmuwa tare da fahimtar mahimmancin kulawa da ruwa don a same sa kuma ya kasance daidai bukatar da ake. De façon équitable. A Yamai babban birnin kasar Nijar rashin nuna kishin dukiyar ƙasa ya kai wani matsayi. Ana gane wani lamari ne ta hanyar rashin tsafta a cikin wato unguwanni da dama na birnin da kuma wasu mayagun ɗabi'o'i a kan gine-gine da aka yi domin kawata birnin. To kuma ke dalilin haka Noma ta nimun Dari shugaban kungiyar Cibiyar Citoyen NCC da ke waye kai a game da kishin ƙasa ta hanyar kafafen sadarwa na zamani ya yi wa Gungun Muhammad Ɗantani ƙarin haske. Wannan lamari ya dangantu da rashin sanin ko ne kayan amfanin jama'a. Mafi yawancin al'ummarmu na dibin da wai kayan da aka girka don amfanin jama'a dukiyar wanda ke iko ne. Don in kun diba da zaran ana son a nuna kin amincewa da wani al'amari da mai iko ya yi sai a fadawa kayan da aka girka don amfanin jama'a. A yamai mun gano da mutane na zuba shara yanda suke so inda suke so. Amma ba da jimawar gaba mun ga an nuno ban haya daya bisa matatakar bi a wuce ta eshanjar. Mu a namu bangare abinda muke shine gudanar da ayyukan sharar wurare kamar makarantu ko kuma wuraren da aka keɓe don zuba shara. Muna kuma waye kan al'umma domin muna da shafin Facebook, layin Twitter da yanar Instagram da wa'annan shafuffukan ne muke isar da sakonnin wayar da kan mutane. Yanzu abun yi na a kare wannan matsala a ci gaba da wayar da kan mutane to amma kuma sai an buga doka. Il faut sensibiliser et puis il faut sanctionner aussi. An kashe wata dodona jiya a garin Karma Gorubanda da ke jihar Tilibiri. Wasu masunta ne suka kashe dorinar tare da halartar jami'an gandun daji da kuma na zandarma. Tunanar talatar da ta gabata wato ake neman wannan dorinar bayan da ya jima wani masunci ciwo a kan tsibirin Karma Gungu. mutanen da kuma dorinar ta jiwa ciwo wato yarsa ransa a larabar da ta gabata. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba ta sa'in da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba ta sa'in da tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba ɗari da da ɗaya ɗigo tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba ta sa'in da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ta sa'in da da biyar ɗigo ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba ta sa'in da hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba ta sa'in da da biyar ɗigo ɗaya zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Ƙasa tana daraja ku saka jari a cikinta wannan shine takin ranar yaƙi da hamada wato da fari karo na ashirin da hudu gudanar a shagulanta wato jiya lahadi. rana ce da aka ware domin faɗakar da da kuma waye kan al'umma a kan wajibcin yin ƙoƙari yaƙi da tsaftacewa da tabarbarewa wato duran ƙasa da kuma tattalanta a ƙasar nishar wannan wani batu ne da ke alaƙa da rayuwar al'umma wadda kowace shekara tana hasarar hilayen noma saboda gurgusuwar hamada da kuma tabarbarewar ƙasa a yayin da kuma jama'a ke ta ƙaruwa Ministan Muhalli Almustapha Garba ya yi wa Michel Deji ƙarin bayani ta wayar tarho. Ranar yaƙi da gurgusura hamada da fari ta duniya an samar da ita ne a wajen wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya yau shekaru 24 inda ake faɗaka da al'umma dangance da matsalar gurgusura hamada da fari. Abin tuni ƙasar Nijar uku ga watan Agusta ta kasance ranar da shan itatuwa domin yaƙi da gurgusura hamada. Wannan ƙoƙarin an haɓaka shi, inda a wannan shekara shahar Maraɗi ce aka zaɓa domin ƙaddamar da sallar a hukumance, kuma itatuwa miliyan goma ne za a dasa, abin da ke nuna cewa gwamnati ta yi huɓasa wajen yaƙi da gwargwasuwar hamada. Sannan kuma a wani ɓangare akwai wani tsari da aka yi na farfaɗo da ƙasa, da yaƙi da ciyawa da ke lalata ƙasa da kashe ƙoramai. Yanzu gwagwarmayar da gwamnati ta saka a gaba shine ƙirƙiro da fasahohi na farfado da ƙasa ta kasance wajen noma ko kuma kiyo shine ƙoƙarin da Nijar take yi, sannan kuma da magance matsalolin rashin isasshen wajen noma kasancewa al'umma sai ƙaruwa suke yi. Kina a wannan yanayi akwai buƙatar kowa ya kawo tashi gudunmawa. Ina tunatar da ku jauhi kamar maraɗi da sandar mun ƙaddama da wani tsari na tanadin itatuwa a kimiyyance kuma ya nuna sakamako mai kyau. Wannan ma wani abu ne da ke taimakawa wajen yaƙi da gurgusuwar hamada wanda kowa ya dace ya shuka itatuwa kuma ya kula da su. Kowa ya san da cewa matsalar gurgusuwar hamada a bace da take ta baibaye tafiyar ci gaba. Kenan ya dace a yaƙe ta. Madalla masu haramu a nan muka karshen wannan shiri namu na maraicen yau zan barku da Habibu Garba ya kawo muku labarai da halashen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Ku saurare shirye-shirye Isidro Kalangu. ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.